ba mu rabu da Abdulaziz ba saboda yanzu haka ma kun ga ofishin coalition of northern group ka iske mu Abdulaziz wato ya kasance da ruhin shi da zuciyar shi da gangan jikin shi ko da yana cikin iyalan shi kwance to ina tabbatar maka cewa tana tare da coalition of northern groups a taron manema labaru don gabatar da wasikar nada jigon gamayyar Abdulaziz Suleiman a matsayin kakakin majalisar dattawan Arewa don mai gurbin Hakim Baba Ahmad da ya karbi mukami a fadar Aso Rock, shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Caranci ya ce sai kowa ya ba da gudumawarsa bisa tsari kafin cimma salama. Jamilu Caranciya ce ta ɗaukar 'yan sa kai na buƙatar ƙwarewa wajen bincike don yi kowa adalci wanda shine jigon samun nasara. To idan muka ɗauki tsaro kaɗai muka tasa shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya ina ganin cewa ƙungiyar bata gaza ba. A wannan yanayi da muka samu kanmu cewa ko kwana uku ba a wuce ba aka tasa sama mutum ɗari aka shiga da su cikin daji a jihar Zamfara. A yanayin da aka shiga ake ɗauki shiga makarantu a arewacin Najeriya a ɗauki yara 'ya'ya mata a kai su cikin daji a aji. daga cikin daji za su yi rikwastin miliyan na kuɗi a ɗauka aje a kai musu domin kuɗin fansa a yanayi da muka samu kanmu akwai ƙauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a bandit ke hukunci akwai ƙauyukan da suke ɗora ma haraji a biya harajin noma a biya harajin zama ƙauye a biya harajin girbi a biya harajin kwashe kayan gona ka je kai musu leburanci ba tare da sun biya ka kuɗi ba ban yi tsammanin cewa idan muka ɗauki wannan abun shi kaɗai ba muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma arewacin Najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe saboda akwai ƙauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana wasu kuma marici na yi za su bar garuruwan su su dawo cikin birni su kwana wasu kuma in aka ce maka marici yayi sun shiga dimuwa sun shiga tashin hankali saboda ba su ma sanya ganin zai kai da yayi masu ba a nasa sharhin sabon jami'in labarun kungiyar dattawan ta arewa karkashin farfesa anko abdullahi wato malam abdulaziz suleiman ya ce lalle yan arewa su hada kai wajen kawar da bambance-bambance tunda aka zaɓo ka cikin mutum miliyan a ce kai ne za ka yi kaga abu ne wanda za ka gode ma allah wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya shi irin gwagwarmaya irin wannan mun gan shi gurin magabata kwanda suke yi da waka misali abokan ladan waka ya ta yi har duk kasashen afirka ma shi ya yi ta nashi su sadon su suke ta gwagwarmaya tsakanin kudu har suka samu aka kafa tun lokacin independence bature ce zai tafi suka ce ba za ka tafi ba sai mun dan daidaita tsakanin suka yi ta yi da har Allah ya sa aka ɗauki rayukansu daga nan kuma akwai wanda suka ci gaba yana ɗaukan salo daban-daban to ala hakika da su da mu dinnan dai musamman su mu coalition of northern group zan daina cewa mu ba in aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin najeriya da ɗan arewa yanzu ya yi sauki yayin da gamayyar kungiyoyin arewa ta hada da matasa ɗalibai da sauran kwararru majalisar dattawa ta yin arewa ne masu shekaru kuma asali marigayi dan masanin kano mai tema sule ya kafa ta yadda sauran dattawa irin su sani zangon daura paul unongo kan taimaka don kare muradun yankin da ya fi faɗi da yawan jama'a a najeriya Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.